akwai rashe-rashe da da aka yi ke wajibi mu miƙa ta'ziyar mu ga junanmu da kuma yan uwa musulmi baki ɗaya akwai rasuwa babba da aka yi shekaran jiya jiya aka yi jana'izarsa ta sheik abubakar gera Argungu. ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna na wannan ƙasa da ma ƙasashen afirka baki ɗaya ɗaya daga cikin waɗanda suka yi dakon wannan da'awa ta sunna tun farkon fitowarta kuma ba su kasa ba ba su gaza ba ba su tsaya ba har zuwa har zuwa rasuwarsa ɗaya daga cikin malamai da suka shahara da wa'azi musamman wa'azin da ya shafi tauhidi na ɗaya daga cikin abubuwan da ɗan uwa marigayi shek abubakar gero shahara da shi cikin masu wa'azi wato matsawa da matsala ta tauhidi baya ƙasa a gwiwa kan wannan sha'ani kuma mutum ne wanda yake kowane lokaci cikin yake tun aka san shi a cikin harkar da'awa a ƙarƙashin ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna tun daga wancan lokaci baya nan baya can ba cikin jihohin Najeriya ba har cikin jihohin makota shine Niger shine Ghana shine Benin shine can wajen ƙasar Agadas shine mali ba inda baya kutsawa daga ya sauka to zai kuma cirawa ya wani guri sauraka ka rayuwarsa gaba ɗaya ta ƙare a cikin harkar da'awa babu shakka wannan riba ce ba ƙanƙanuwa ba mutum ya ƙarar da rayuwarsa cikin kira zuwa ga Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ka kare rayuwarsa cikin kira zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma yana daga cikin wata miza da wannan malami Allah ji kansa shi Abubakar Gere yake da ita yana da karɓar gyara yana son ya ƙaru daga kowane ne ya san cewa zai karu da shi ko da ƙasa yake da shi a shekaru ko da ƙasa yake da shi wajen shahara ta da'awa da sauransu bai hana su su ƙaru daga waɗanda suke ganin suna sama da su a shekaru suna da sama da su ta fuskar da'awa wata ilima an san su fiye da yadda aka san waɗancan wanda da suka san shi sun san shi da wannan to duk wannan abin a faɗa ne kuma a yaba masa da shi yana daga cikin abin da ake so a faɗa kyawawan halayen waɗanda suka riga mu gidan gaskiya wannan yana kaɗan daga cikin kyawawan halayensa na san waɗanda suke tare da shi suke rayuwa da shi za su faɗi abubuwa masu tarin yawa muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah ya masa rahama ayyukansa manya-manya da ƙanana da yayi na kirki Allah ya karba masa kurakuransa ubangiji ya yafe masa Allah ya gafarta masa Allah subhanahu ya haska masa makoncinsa, ya sa masaukinsa ya zama rawzatun min riyadil janna ubangiji subhanahu wataala ya sanya aljanna ta firdausu ce makomarsa ya tashe shi tare da annabawa da siddiƙai da salihai da shahidai da salihai Allah subhanahu wata'ala ya ba da ladan haƙuri ga juriya na dukkan masoya ‘yan uwa da makusanta da ɗalibai da zumansa waɗanda suke fita harkar wa'azi da shi da wanda suka fi shi shekaru da waɗanda ya fi su shekaru Allah subhanahu wataala ya ba su ladan hakuri da juriya da wannan babban rashi da aka yi Allah subhanahu wataala ya alkinta bayansa ubangiji ya sa a cikin zuriyarsa a samu waɗanda za su bi tafarkinsa su yi aiki irin aikinsa yana daga cikin rashin da aka yi mana shi ma a makon da ya gabata kwana sha biyu da suka wuce akwai ɗan uwa alhaji bin mustapha waɗanda suka san karatun maiduguri suka san wato waɗanda Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ji kansa da rahama yake da alaƙa da su a Maiduguri to za su san Alhaji Guru Mustapha su ne mafi kusancin waɗanda suke tare da Imam Jafar a Maiduguri in ya je tafsiri kullum suna tare da shi har ya baro can kullum suna jikinsa duk wasu kai kawo da wasu ɗawainiya su suke yi ɗan kasuwa ne kuma ɗalibin ilimi a bayan rasuwar shek jafar lokacin da na je kullum suna tare da ni saboda ka babu rana da ta fito ba su zo ba kuma duk wasu abubuwa da za a bukata za su wuce gaba su ga cewa an samar da shi don uwa ne mai himma kwarai da gaske ta fuskar da'awa wajen san ɗaliban ilimi da san malamai da sanya hidimta musu da abin da Allah subhanahu wataala ya bashi Allah ya masa rasuwa shi ma kwana sha biyu da suka gabata bayan ya yi fama da jinya Allah subhanahu wataala ya sa yi kafara ce gare shi Allah ya yafe masa Allah subhanahu wataala ya karbi kyawun ayyukansa Allah ya haska masa makwancinsa Allah ya haskaka masa kabarinsa Allah ya yalwata masa makwancinsa Allah ya sa aljanna ce makomarsa abin da ya bari a bayan rashe-rashen da aka yi saboda satin da ya gabata ya kamata ce mun yi ta'aziyar amma saboda ba samu an yi karatu ba sai wannan makon akwai ɗaya daga cikin mazowa wannan majalisi namu dan uwanmu alhaji abba al-mustafa Allah ya musu rahama ya gafarta musu kyawawan ayyukansu Allah ya karba musu kurakuransu Allah ya